إله إلا الله تصدقت لا إله إلا الله صدقت لا إله A الله صدقت الله كم da Allah nake rantse muku karatun da zan biya musu duk ba su sanin sa ba ba su jin sa ba ba su taɓa sa duk ƙarya suke ba san shi inda wanda ya san shi gara ta sati biyu nan na kuma ƙara menene ma'anar wannan billahi lazi la ilaha illahu ba cika baki na ke ta haddusan bin imatillah kakkabinsu ba su san wannan karatun ba sai na biya musu zan dinga gaya muku kuna buɗewa kuna duba kuna dafa kai ba su san shi ba a guna za su ji shi amma inda wanda yake son ya magani na to ga shi na nuna wa duniya iyakatar ya nunantawa fito da bakin da yake karkashin wannan karatun shi kenan duniya za ta yadda cewa cika baki nake amma yau na ce babu kun kawaita sati biyu sun wuce na ƙara muku biyu su wuce ku kawaita in fito da karatu ku ce da mutane caci faɗi nake za su ɗauke ku dabbobi idan da wanda a cikinku ya isa malami wannan baƙin da na ja na nuna wurin yana da sharhi a littattafan da suke ɗaukunanku yai maza maza ya shiga ya bincika yadda na bincika ya duba yadda na duba ya fito da abin da nake cewa a kai karkashi don ya nuna wa duniya ƙarya nake amma idan girar da na yi kanku ta tabbata ba ku san karatun ba to ko kun ki ko kun so dukkan ku durƙushe kuke ɗalibai a gabana in ku da son ku ba ku san hadisi ba ku jira ni na biya muku shi ba ku san shi kuma duniya ba za ta taɓa sauraron ku ba abin da zai sa a sauraro ku wannan lakaci hancin da nake muku a ilimance inda ɗan da ya haifu ya fito ya kwace ku dukan ina masu daɗewa su koya wa yara to na faɗa wannan hadisi bistu na mera tallasta laisa alayya saubin gairu ha ku koya musu su fito su bayanin me nake son faɗa me a ƙarƙashin mene menene a ƙarƙashin gon na ba su sati biyu idan sassauƙa ne abin ba sai na biya muku karatun ku tabi ku kwamfuta ba yanzu kwamfuta ba ce sa ta gaya muku ba da haka na faɗa da ya isa malam gagun da zai nuna gagun da ilimin ka zai kwace ka gagun da digiri uku zai kwace ka ga da naka nuna kwanjinka asalin za a fito alakaci hancin ka kai kawai sai gaba ka zo ka ce za ka koya yara rashin kunya su su haka za a yi ta daka ka ayarin allah na tafiya da don haka gata na kuma ajiyewa ina salafawa ina yaransu yau ga jahili ya gira yau ga mai cika bakin ya cika yau ga cika bakin in karya ne fito ka cika kai ma idan karya na sa a cika baki to gashi na cika kai ma fito ka cika da sabtu na miratan laisa alayya saubun gairuha inda wanda ya san hadisi kakkab salafawan duniya duka na daina cewa na najeriya na ce na duk duniya wanda basalafan da ya isa to ya kwaye wannan hijabin kunyar da yau na saukar a fuskar sati biyu ya sharhanci wannan hadisi na faɗa cike da baki in ka sace bakin ka samu abin faɗa kuma na kaskai ka ɗaga ku haɗu ku yi mutum ku tattara guguda ku dunkula shashin ku tallafa wa shashi ku gaya wa fararen nan ga wani baki ya lakaci hancinsu ku gaya wa tsofaffin nan ga wani yaro ya lakaci hancinsu ku gaya wa malaman nan ga wani jahili ya lakaci hancinsu ku gaya wa masana hadisi ba cika baki ne ilimin hadisi ba ga gun da za a zo a nuna ba basattu tunan miratan laisa alayya saubin gairu ina jiran ku sharhance ta in kun gaza ku koma gefe ku jira karatu a biya muku shi ba ku san shi ba ku san shi ba cika baki kuke da neman abinci da shi